الدين ما بعد kan inda muka tsaya kuma bisa ikon Allah dai akalla dai zamu ci rabin littafin a bisa dukkanin alamu akalla wasa ala umaru ibn al-khattab umar dan al Allah ya kara masa yadda wata ran ya tambayi wani mutum kun gane ko ya tambayi wani mutum anis ne ya ce ya kai ya sunanka tsaya kuli faƙala jamratu ya ce sunana jamra garwashin wuta faƙala wasu abinka ehem sunan baban kafa sai ce shihab bantarma garwashin wuta baban kafa ya ce bantarma da hausa haka muke fassara shihab bantarma kun san bantar ba yula abu ka san yula ba la haula wala quwwata illa billah ina wasu ta gudu tafi ne kin ga wato duk harshen wuta harshen wuta ana kiransa yula ana kiransa bantarma وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي نوتاي سننك جمرة بابنك بنترما يولا شهاب أوكي سيتي ممن توي كده إناني سيتي دقى حرقة babbaka alhurqa daga hariq hariquna a sai ce fa to ungonka fa gidanka fa sai ce baharatin nar kogin wuta sunan ke kogin wuta sai ce maskanuka to ina ne gun zamanka sai ce bi kusa da inda ake cewa kai ɗaya daga cikin suna wuta ne kalla ha? laza to waɗannan manganu sai na umar kamar abin ya ɓata masa rai sai ce izhab izhab faƙad ihtaraka maskanu je ka zaka gidanka ya ƙone. je ka gida ka je ka ga abin da ya faru fa zahaba fa da al-amra kadhalik da ya tafi sai ga gidan na cikin ci da wuta wato wai an nuna maka suna yana da tasiri sadakar ku yadda mutum a sanya ma yaro suna wanda ke da ma'ana wanda take ba ta da kyau a wannan ai ya faɗa a matsayin eh, ruwaya ce muna dilin da ruwaya ne imam ali ya faɗa cikin muwatta na malik sa haka ibnu qayyim al-jannat ba wai izgili ba ne yana gaya wasu shi abin da ya sani ne to in ma izgili yake yi dai to izgilin ya tabbata a kan shi Allah ya kiyaye kama abbaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallama an ismi sahalin ko suhailin ila suhula ila suhulati amri man hudaybiya kamar da annabi ya nuna sunan sahalu yana nufin sauƙi ne a yakin hudaybiya kuma haka abin ya tabbata kun san abin da ya faru ranar hudaybiya a wace shekara aka yi hudaybiya shekara ta shida saboda lokaci kuma da aka tafi za a yi yarjejeniya sai suka aiko wani mutum ana kiransa sahalu ibn amr sai na ce sahalu sauki to ai al'amarin ya zo da sauki sun aiko da sahalu shi yasa annabi yana son fata mai kyau kin gane ko suna kika sa mai kyau ya zamanto fata kike nufi sadaukin aka ce abida aka ce mumina ku dauke shi a matsayin fata ne a zauna lafiya kalas fata muke ba wani mu tsaukace kai ba ne mu dauke shi a matsayin fata shi kenan kun gane ko kai ko tafiya za ka yi aka ci hanya ta kasu gida biyu ga dama gago aka ce ka bi dama don kana son ka zama cikin ashabul yamin ai fata ne mai kyau wata ran mun zo ko aina ne a nan cikin gari a kano sai ga danjar wuta amma muna zuwa sai mu sai mu aka ba mu koriyar fitila sai ce malam ko aljanna ma haka muka zo mu wuce kawai wai na nufin hatta ma danjar wuta idan ka zo ka rama tsaye da kai ya ce muna fata ko alayar a ce ku wuce kawai ba ku da abin da. to shi ne ma'ana ana sun husnul fa'al to amma kaje ka sa suna wanda yake mara kyau al kunya shafi na ashirin da nawa ne biyu wa amma Al-Qunnyattu kunyatu fa hiya idza kanat tayyibatan fala athar fi nafs amma al alkunya in dai mai kyau ce to tana da tasiri ga rai wa ikramun lil shi wanda aka yi masa alkunya ai an ma mutunta shi mai alkunya ne shi ne duk sunan da za a ce abu abu abu to ana kiransa alkunya yanzu misali kaddara sunan ki khadija amma sai ya zama to ana kiranki ummu maryam saboda kira da ya sunanta maryam to sunanki dai khadija alkunya ki ummuwa wani abu ne mai kyau ana so a ringa yi a najeriya dina na san yarba sun fi mu wannan na sha fada za ka zance tun tunde babba fakunle mama fatima da sauransu misali mu ba ma yi kuma da kyau kwarai da gaske da fata an gane ko to shi ne har ma ƙala sha'ir wani mawaƙi sai ya rawaka ya ce akini hina onadi li okrimahu wala ulaqibuhu wasau'atu laqabu yace ukannihi ni alkunya da alkunya nake kiran shi hina onari lokacin da nake kiransa li ukrimu dan girmama shi balarabe in yace da ke ummu wance to ya girmama ki su auren su ba sa kiranki da sunanki an fi so a danganta ki ga yadda kika haifa shi sa na na aisha kaga bata haihu ba ai amma ana kiranta ummu abdullahi ummu abdullahi al-imamu ahmad ibn hanbal yayi aure na da shekara 40 tukun yi aure ya shagala da karatu amma tun kafin yi aure ana kiransa abu abdullahi in ba ka ɗansa na fare ai salihu ne ai amma ba ce da shi abu salih sai abu abdullah ibn taimiyya ai bai aure ba allah ji ƙanshi amma ana kiransa abul abbas كيف أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم الحراني الدمشقي ابن تيمية الحراني أبو abbas so alkunya na da daraja kwarai to kema a matsayinki na musulma ki kiyaye wannan alkunya suna kiransa metonym da turanci wato metonym wato kirarin da ake maka amma ba title ba ne laƙabi daban metonym kuma daban saboda ka alkunya kenan sai ce wal kunyatu ma sadara bi abi fulanin aw ummi fulan alkunya duk sunan da aka fara da abu wani ko ummu wani dukkanin ku ya kamata ce kuna amsa ummu wacce ummu wacce ummu wacce ko biki aure ba ki nemo wani suna ki kira kanki da shi an gane ko muhimmi alkunya amma wallaqabu ma yufhamu minhu wasfu ma'ayyan amma shi laƙabi kuwa laƙabi shine abin da ake fahimtar wata sifa ta musamman kuma yawanci wal akhludham yawanci laƙabi yakan zo wajen zargi ne walidha fal kunyatu karamatun hatta lissafi. da ka alkunya girmamawa ne ko daga yaro dan karmi ne amma lakabi akwai kusan taba mutunci ciki wa kanna annabi sallallahu alaihi wasallam aba umairin wa huwa saghir wani yaro dan ƙarami ana ce da shi umair tun yana yaro annabi ya masa alkunya yana wasa da shi yakan ce ya aba umair ma fa'ala nughair ya aba umair ma fa’alan nukhair wato yaron yana wasa da tsuntsu ne su da shi abu umair ya labarin nukhair waƙala umaru ibn al-khattabi radiyallahu anhu ajilu bi kuna auladikum hatta la tasra ilayhim al-alqab su yace ku yi maza maza maza maza ku dinga samu ƴaƴanku alkunya ki tara ƴaƴanki ki ci tunke ke ce ummu fara kai ne abubuwa ne ku ba su alkunya umar ya faɗa ku gaggauta ba 'ya'yanku alkunya an gane ko kada miyagun lakabi su riga alkunya to yaro ya tashi ya je makarantar boko ya zo miki da suna mara kyau ya kira kan shi da jango ya kira kan shi kaza kaza kaza kaza kaza suna ya mara kyau to shi ne ce ku gaggawa wajen sanya ma 'ya'yanku alkunya qabla ko kuma hatta la tasra'a ilaihim al su dan kada miyagun lakuba su riga zuwa al-aqiqa na tara ko wasu suna bata suna cewa haqiqa ba haqiqa ba duk wanda ya ce ai an yanka haqiqa ya kuskure ba haqiqa ake cewa haƙiƙa ake cewa haƙiƙa ku duba littafin da Allah hawan yasa to kara ce haƙiƙa kuma cikin baka sai ce nasika shine annusuk abinda za ka yanka maɗa bayan an haife shi sun maba'a da zalika yan bage lil musulmi an ya an sannan duk bayan abin da ka ji na ɓangaren tarbiyya ya kamata ga musulmi ya yi maɗansa aƙiƙa wahiyar sunnatun yanka ragon layya a eh, ragon suna an gane sunna ne wa yara ba'dul ulama wujubaha wasu malaman sun ce kai ai ma wajibi ce har suka ce to shikenan ragonka na layya ka sai ragon layya ana sati uku za a yi sallah sai matar ka ta haihu kuma baka da kudin rago sai kwaya ɗayan nan <laughs> yanzu abu biyu sun haɗu yanka ragon layya da yanka ragon suna kuma sun haɗu a lokaci guda wanne za a yi wanne za a bari a yanka ragon suna mai ku ita ma layyan ba suna ba ce? ko don me za a bar layya yauwa sai mu ce eh gaskiya in har ya kama haka a yanka masa ragon suna ragon layya a haƙura idan allah ya hore ko kuma ce ya faɗi ko kuma ka zai zuwa ga ra'ayin wasu a'a a yanka zai ragon layya shi ragon suna ana iya yi sati na gaba da kuma sati biyu sai dai ba san ina suka ɗauko wannan maganar ba cewa in aka yi haihuwa bayan sati biyu shine mafi kurewar lokacin da za ka yi daga nan kuma ya faɗi sai suka ce to kenan idan ya girma baligi ya yi makansa ragon layya sai muka ce mai zafi shi ku ba wuta ba tun da ya riga ya girma magana ta kare araftun nan bai sauran ka kenan al'aƙiƙa an nasika ya kamata ga musulmi an ya auka an waladi wahiyar sunna na mamitawa ne wayara ba'dul ulama wasu malamai suna gani wujuba me za a yanka anil ghulami shatan yaro namiji a yanka masa rabo biyu tsakaninmu da Allah muna wannan inda hali inda hali in dai ɗa namiji ne a yanka raguna biyu wa anil jariyati shatun idan ku ya mace ce a yanka mata rago ɗaya ko tunkiya ɗaya tuzbahu za a yanka ne yau masabi rana ta bakwai to wai wani sai ce da ni malam yaushe za a fara lissafin ranar haihuwa ne tambaye ku yau wace rana mace ta haihu yau za a yanka yaushe sai wani ce a ai ai ai ranar da ta za a fara ce daya kun gane saboda ka a ran asabar ta haihu yau to yau daya shi kawai a wurinsa daya na ce wannan kayi kuskure babban kuskure saboda abin da zai biyo baya za ka yanka ragon suna ranar juma'a kenan kuma idan ka tafi bisa wannan lissafi ka ɗauka rana ce ɗaya to wata ran za ka yi sallar juma'a ranar alamis ko kuwa a to shi kenan mun yi juma'a jiya sai ka ce ɗaya yau asabar nawa biyu kuma dama sati sati lahadi nawa uku litinin nawa hudu laraba nawa talata biyar laraba alhamis ku je ku yi juma ba zai yi ba so ka'idar ita ce lokacin da aka haifi yaro a yanzu ana kiransa zero hour sai ya sami ainihin 24 hours making a day kuma a lissafi an yadda awa 24 ke yin mai saukar ka ce ɗaya yau tana haihuwa yau sai Allah ya kai mu gobe sai a ce kwana ɗaya da haihuwa ba haka yake ba wannan ne zai baka lissafi daidai to sai matsalar da turawa suka kawo mana mace in ta haihu yau karfe goma sha biyu da rabi na dare <laughs> ta haihu wurin yaushe lahadi ko ku asabar a al'adar batu za ta da kai good morning a ce good morning ko ina kwana to amma a musulunci Fula. babban malami ibn usaimin yana cewa rana a musulunci na farawa ne bi buzugil fajr liyawm athani al-fajr in yake to so ko da baturin na cewa good morning ba ruwan mu da kai muna da sissan dole ba za mu ce ina kwana ba sai gobe ma ka kai sallah asuba mana yanzu so kar mu je al'adar turawa su dauke mu daga abin da muke kai ba daidai bane tayyib tayyib tayyib tayyib yake cewa wato za a yi yanka ne yau sabe rana ta bakwai malama wace ce wannan ke wannan magana zan fa kwace wayarki ya kamata ku sani muna tafiya kan ladabi da ka'ida ki kiyaye in kika sake za mu karɓi wayarki mun zo ladabi ne nan ki kiyaye da Allah a yi haƙuri in kika sake zan karɓi wayar kwanci ki je waje allah kyauta saboda haka wato za a yanka ne rana ta bakwai ga magana ta zo awin rabia ashar ko satin da ya biyo baya kwanan nawa kenan awil hadi wal ishirin to dama shi ne abin da na gaya muku ɗasu, sai ce aufi ayyawar ba da zalik ko kuma kowane lokaci a wannan lokacin to ma wannan magana kamar da na faɗa mun san dalilin ta ba don bai kawo dalili ba ya kamata duk magana domin in za mu je mu faɗa mu ce ga dalili ga proof bai kawo ba to amma dai haka dai ake cewa in aka haihu ba aka kasa samun abin yanka wannan satin to ayi sati mai zuwa har zuwa sati biyu gaba أدلة شرعية لا أدلة hujjojin da ke tabbatar da cewa yanka ragon suna abu ne a shar'ance dalili qauluhu sa sallallahu alaihi wasallam inda yace kullu ghulamin kowane abin haihuwa yaro rahilun bi aqiqatihi a rataye yake a ɗanfare yake da ragon layyan shi afon da ragon sunan shi tullahu a yanka wannan aqiqar anhu a madadinsa yau masabi'i a ranansa ta bakwai kulwa ranansa sa shiwa yawwa wa yi a aske kan shi wa yi samma a sa sunan shi to da wannan da wasu ke ci a ah, to ashe sunan sai bayan sati a'a wasu hadisan sun fassara ba sai sati ba ana haihuwa ka ce sunan wannan yaron kaza waktalafa ko kuma waktulifa fi qawli murtahanun bi aqiqatihi malami sun kara ma juna ilimi me ake nufi da murtahanun din da ka fasara da yana damfare qala al imam ahmad ibn hanbal babban limami ahmad ibn hanbal ne shaybani yake ce ma'ana wa abinda ake nufi annahu imma tadiflan wa lam yu'aqqa anhu lam yashfa fi walidai yace ni abin da na fahimci da murtahanun in har ya mutu yana jariri walam yu'aqqa anhu ba yanka masa ragon suna ba to ba zai ci iyayensa ba yace ni haka na fahimci mana murtahan ji Ahmad bin to kaga wannan ashi ya nuna maka yanka ragon suna abu ne mai hadari kenan inda ya kai domin idan ba yanka ban ji Imam Ahmad har ya mutu yana yaro to ceton da 'ya'ya ke yi ba zai musu ba a fahimtar ahmadu bin hamad imam ahmad kuma a tunar ilimi da takawa babban mutum ne mun faɗi kaɗan cikin sifofinsa wayurwa na'am E, wannan ai fahimta ce yawwa ta yi a yaro yau kuma ya mutu a yau ya za a yi ba yanka ragon ba sai mu ce babu laifi domin lokacin da za a yi bai kai ba ba matsala ana nufin ya riga kai kwana ta bakwai ana da hali na a yanka kuma aka ki haka kamata ka fahimci magana ne amma an haife shi yau to ya za ka yi da wanda ya zo kuma an yi sa misali ko ya zo a yau akan ce ya ba muka ce ya koma ba me ma ya koma da magana ta kare saboda ka ba dama ka ce a wannan shikenan a ce kuma laifi ya hau kan iyayena salam ke wa yurwa an ruwaito wata magana an qatada daga al-imamu qatadata ibnu da'am as-saddusi babban malami cikin almajiran abdullahi dan abbas aidan cewa annahu yuhramu shafa'at walidayhi to ashe magana tana da ƙarfi za a haramta ma iyayensa ainihin cetonsa inda ba su yanka masa ba kuma lokaci ya wuce kuma babu wanda lili <clears throat> to sannan kuma abu na gaba tun tuhu nash'atan saliha a tattage shi tattagarsa tattaga mai kyau ma'anar tattaga reno a tado da shi a ɗora shi a ɗibiya shi a kan turba mai kakkiya wa hifzuhu da kuma kiyaye shi hifzan kamila kiyayewa cikakkiya marhunun a suka ce wannan shi ma kafin ya samu wannan gatin sai in kun yanka masa ragonsa na suna duk dai wajen fasar ma'anar marhun qala ibn al babban malamin shamsuddin abubakar ibn al akwai hanya biyu da ake kiran sunan malamin ko da ke ce ibn qayyim lil jawziya ko ke ce ibn qayyim ibn qayyim na cewa fa kanat al aqiqa fida'an wa takhallusan lahu min habs ash-shaytan lahu wa sijnuhu yace yanka ragon layya wato kamar fansa ne ake ma yaro da kuma tseratar da shi daga cafka da shedan ke masa da kuma sashi a kurkuku duk dai a nuna miki muhimmancin yanka ragon suna qala al-khattabi babban malami abu sulaiman al-khattabi wanda ya fara ma bukhari sharhi yake cewa waqtalafa nasu malami sun kara maduna ilimi fi hada dangane da matsalar yanka aqiqa wa ajwadu ma qila fi mafi kyawun abinda malamai suka faɗa dangane da wannan matsala. ma zahaba ilaihi al-imam ahmad shine abinda babban limami ahmad ibn hanbal ash-shaybani ya tafi akai rahmatullahi alayh qala yace hadha min ash-shafa'a ai yanka ragon nan na suna fa ceto ne da yaro da shi zai iya tsayawa gaban ubangiji wajen ma ceto kaddara inda ya mutu yaro yuridu annahu idza lam ya'qa anhu famata tiflan lam yashfa fi abawayhi mana in ya mutu yana roba masa ba yanka masa rabo ba to ba zai iya yin ceto ga iyayensa ba wal mabbihu ila ba'd al umur yake cewa to za mu faɗakar da ku za mu ja hankali zuwa ga wasu daga cikin al'amura da ya kamata a kiyaye awwalan anna nasikata mukhtalafun fi wujubiha yanka ragon suna malamai sun kara ma juna ilimi shin wajibi ce kai ba wajiba bace akwai wannan wal arjahu amma magana mafi ƙarfi mafi rinjaye alwuju dole ne kawai yanka ragon suna dole ne lil ahadithin lati ta'amuru bi zalika saboda tuni tarin hadisai da ke umarni da ayi haka walam yasrifha anil wujubi sarifin babu kuma wani abin da ya kautar da hadisin daga wajibci thaniyan na biyu inna laha afaran fi tanshi'at a tifl yanka ragon suna na da tasiri wajen tattagar yaro tattaga yani tarbiyyantar da shi da kuma da shi na uku innaha shukur lillahi azza wajal wata alama ce ta gode wa Allah da ya ci wannan baiwar Allah ya raba ta da wannan ciki lafiya alama an amabihi min ni'matil aulad a shi ga dole a gode ma Allah ke na hudu innaha tashmalu dhakara wal untha yanka ragon suna ya kunshi namiji da mace kama fi hadithi ummu karzin kamar yadda cikin hadisi ummu karzin inda take cewa annaha sa'alatin nabi sallallahu ta tambayi annabi dangane da alaƙiƙa sai ce mata anil ghulami shatan wa anil jariya shatun na'am da namiji nawa rago biyu ya mace nawa wala ya zurrukum zukuranan au inatha ba ku da matsala in kun so ku yanka rago kuma ku yanka tinkiya da yayi mun tsallake rabi ko na goma sha shafi na ashirin da nawa kenan wahiyya bi manzilatin nusuki inda ahlil ilm in kin ji an ce an to yanka ragon suna shine an gun wasu malaman fala yajuzu fiha arja ba a yadda a yanka ragon suna a rago gurgu ba shine arja ba a yanka gurgu ko mai ɗingisawa ba za a yi haka ba wala maksura ko wanda kahonta ya karye saboda in aka je siyo ragon suna aka kawo mai kawo kare sai ce a'a ai ƙahon a yake. ke wala mariba haka ba za a yanka mara lafiya ba ta bushe saboda ciwo ba za a yanka ba wala aura haka mai ido ɗaya daɗa ballantana makauniya gaba daya wala yubahu min lahmiha shay'un ba a sayar da wani abu daga naman ragon suna haka shi ma na layya ai wala min jildiha haka ba a sayar da wani abu na fatar ragon suna yau ai haka shi ma ragon layya in an yanka ba a haka ko ya akulu minha ahlaha ma'abota ragon layyan ragon sunan su za su ci wai ta saddakuna su yi sadaka wai su kuma ciyar da mutane har ma an ce idan ita matar aka ba ta kaso mafi yawa na naman ta cinye an yi daidai ƙwarai kuwa naman sunan aka sa gida uku aka ba ta biyu cikin uku ita kaɗai laifi ne ba laifi ba ne ba laifi ba ne kuma ana yin sadaka wa mina sunani yana daga cikin sunnoni allati haffa alaiha nabi wanda manzon Allah haffa sallallahu ya kwadaitar ya zaburar ayi shine haffa menene halkun ra'si a aske kan yaro da aka haife shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim wato yana yawan faɗin ibn al-qayyim saboda yana da littafi musamman akan hukunce hukuncen haihuwa mai suna tufatul mawdud bi ahkamil mawdud ibn al-qayyim yana cewa rahmatullahi alayhi qala abu amr ibn abd al-bar shi ma ya ciro daga maganin babban malami ibn abd al-bar an-namiri al-andalusi malamin da aka ce duk cikin waɗanda suka yi magana akan fiqhul muwatta kusan ya fi su yana da littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal athar wal asani ana kiransa faqihul maghrib to ibn al-qayyim yake cewa ibn abdul bar ya ce amma halqu ra's as-sabi inda al-aqiqa fa innal ulama kanu yastahibbuna dhalika amma aske kan yaro a yi masa ƙwaryar molo ta tas-tas-tas to wannan abu ne da malamai suna son a yi haka sauraka suna ita ce rana ta bakwai a yi aski akwai al'adar da muka taso muka ga ana yi a ƙasar nan sai ga jance ana aski ana aski ana aski wanzamin zai zo a riƙe yaro yana yi ana ɗan jefa sadaka ana jefa za ka ji ana faɗa ana aski wato kama ana tallata ku zo ku zo ku zo amma wannan babu dalili a ce ana faɗa ana aski wa an aliyin an samo daga sayyidina ali shine aliyu dan abi talib wanda ya musulunta yana da shekara takwas yana cikin yara kuma yana cikin jarumai waɗanda jarumtakarsu ta kai fiye da yadda kake tsammani an samo daga gare shi Allah ya kara masa yadda ya ce akka rasulullah manzon Allah ya yanka ragon suna shine akka anil hasan a madadin hasan bishatin ya yanka tinkiya ne wa sai ya ce ya fatimatu ya ke fatima ihlaqi ko ihliqi ra'asahu je ki aske kansa ashe wannan ya nuna maka ita ma uwa za ta yi watasaddaqi bi zinati sha'arati gashin kanshi da kika aske ki mulmula gashin ki je ki yi sadaka da gwargwadon ma'auni ko ki ce awon azurfa a madadin sadaka ta yau ba mu da azurfa ya za a yi idan aka yi haihuwa kika aske gashin kan yaro to sai ki ɗauki gashin ki kintata ki ce to ga naira 500 sadaka haka suna da ce saboda idan ka ce gashin za ka je ka auna a sikeli ya baka naira nawa ne to ainihinsa ba zai kai har ya abin sai kawai ki kintace ki sadaka sadakar nan ba za mu ce kaza ba ki ba mabukaci misali kina iya ba albajiri ko ki ba wani magidanci ko ki ba maraya ko ki ce a aika da wannan sadakar asusun masallaci wajen aikin da ya kamata duk wani abu kun gane qalat tace fa wazantu sai na auna gashin kan alhasan alhasan ne ko fa kana waznuhu dirhaman sai zamanto daidai ma'aunin sa dirhami ne ba a dirhamin ko wani bangare ne dirhami shikenan ne tsaya to ya magana aska gashin kan yarinya to dan bai magana ba ko ko na aske kan yara mata masu askewa mai dalilin ku marasa yi ne dalilin ku mu fara da masu askewa kin ce kuna yi ko mai dalilin ku hmm. sai ku yi musu ko Shi ne kawai dalilinku waɗanda ba sa yi mai dalilinku na yi dalili wanda ba sa yi to gaskiyar magana ina zuwa kun gani wannan magana malamai sun ta ƙara ma juna ilimi amma mu abin da ya fi ƙarfi a wurinmu mu ba mu aska kan yare ba za mu aske ba dalili walaisar zakar kalwanfa ita ai ba namiji ba ce ɗaya kenan ita mace a ɗabi'ar ta gashin kanta ado ne ado ne na biyu ba mu da hadisi dai magana kai hadisin dai magana akan gulam ne gulam ya ce gulam kuma bai ce da ya ce walat da mace ta shigo ku kalli hadisin gulam ce gulam kuma namiji ake nufi saboda ya ce ana sai fitsarin al a yi farwa amma aljariya kenan ya bambance miki ghulam da jariya masu cewa a ayi to gashin kanta wai wai ai gashin kan kazanta ne ya kamata aske shi to in kun ce kazanta ne me yasa kuke cewa mustahabi ne kawai a gusar da shi ana sai ku ce wajibi ne sau ba ma ainihin aske gashin kan yara mata dalili saboda ado ne gare ta amma ya mace muna namiji muna da hadisi karra akai wallahu alam arraba'a shayarwa thumma yanbaghi lil ummi al inayatu bi irda'il mawludi na'am hatta al fitar sannan abu na gaba ya kamata ga ainihin uwa ta mai da hankali ta yi inaya wajen shayar da ɗanta ta shayar da shi har zuwa lokacin yayi ahlan wasala na marhaba ahlan bikum marhaba hatta alfitam har lokacin yayi to ina masu ba yaro fodun ne kuke cewa ne filin bottom akwai akwai akwai wasu likitoci a ingila an ce shekaru da daɗewa wato masu kula da wato pediatrics cututtukan yara an ce sai da suka yi lissafin yara sun kai wajen ko dubu tamanin da suka mutu saboda hana musu nonon uwa kawai sai mace ta ai ita ma'aikaciya ce ba ta son disturbance sai ta ɗauko nani a sofi da bottle akan haka yara fiye da dubu tamanin sun mutu saboda an hana musu asalin abincin da mai duka ya aji ta saboda allah saboda haka bai kamata mace musulma ta shiga cikin wannan rodon ba ruwan abincin nan allah ya ajiye a jikinta ta haramta masa ai mun karanta a baya wato mafi girman laifin mutum ya tozarta wanda ciyar da shi ta haushi ba mun karanta a baya ba to kin ga idan kika hana masa ruwan nono to wannan tozartawa ce amma idan ya ƙi karɓar nonon uwan ne to wannan kuma wata magana ce daban sai ya nemo mai shayar da shi amma uwa har ma ana son a ƙasar hausa akwai irin kunun kanwa ne ko da ake saboda ya tsatsafo da ruwan nono din wannan muhimmi ne saboda wannan ruwan ai babu shi sai lokacin da mabukacin in ya zo sannan ki hana shi ki kanki in biki washe ai tana ne gare ki yakan tara haifar da cututtuka amma da yake wasu sun ci gaba sai a je ai allura saboda a kawar da to wannan musulmi ba zai yi wannan ويرشد الله سبحانه والرضاء الطبيعي شاير ديارو ناتشرال شيني طبيعي شاير دلوم شاير وتبديئة ناتشرال بريس فيدن اخي كيكير كروبا دقا قوة له أثر كبير في تنشئة الطفل وصحته wallahi yana da tasiri wajen tattagar yaro da tattago shi da yi masa tarbiyya da kuma lafiyar jikinsa har suka ce yaro in yana shan nono a daidai lokacin za a ga a wani lokaci yana kallon uwar yana kura mata ido ke bi san sirrin ba kai sirri suka ce wata ajiya ce mai duka yi wannan ba ita ce uwata ita tare ne ai ba gaya muke yi ba amma na nan ai la ilaha illallah la ilaha illallah to ki zo kin hana masa wannan alkhairi saboda wai ci gaba ba daidai ba ne an gane ko sannan Allah ta'ala ya shiryar da mu yani iyaye an ina auladahunna sanatayn kamilatayn liman arada an yutimma rafa'a wato in iyaye suna so su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindi amma ga wanda ke so ya cika shayarwa kenan ki ce dole ki ce da mai gida dole ne sai shekara biyu ba ki da dalili domin Allah ce liman arada an yi ba ga wanda ke so wani ba maso akwai yaron da a shekara ɗaya da rabi ana yaye shi wani ma gasa da haka wata mata taɓa ce da nimala akwai yaron da ke yaye kanshi da kanshi kawai daina shan nono to kun gani shanin ubangiji na da yawa amma idan kuma mata da miji suka yanke shawara sai ya kai shekara mai cicci sai mu ce dama Allah ce walwale da tu haulai ne kamilai ne liman yi an yutimma iyaye su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindin amma ga wanda yake so ya cika shayarwa khalas kun gane ko li'anna tifla saboda shi yaro a lokacin yastashiru hanan al'um har ma yakan ji wato tausayi na uwarsa domin yakan kalle ta a lokacin yastashir yana samun feelings na ainihin tausayinta da jinkanta fi sana'in rabaa a lokacin da yake shan nononta وهو بحاجة إلى ذلك هنا ده مثلا شير بكاتا إزوا بحكا وقد أثبت الطب الحديث إنك تشي الطب الحديث شين كمر تشي من اللي كتنشي إرن زمني إلم اللي كتنشي أزامننشي يا تبتر ده أن هناك ارتفاعا في نسبة الإصابة بأمراض الأطفال ووفياتهم الذين يرضعون الرضاء الصناعية wato akwai statistical data medically masana likitanci sun ba da alkaloma cewa wallahi an samu irtifa'an dagawar adadin mace-mace da yara suka yi ta yi a dalilin cututtuka an gane a dalilin arraba'a a sana'iyya raba'a shayar da nono iri yuri akwai raba'a sana'iyya akwai raba'a tabi'iyya shayar da nono na asali nonon uwa zuwa garo ana kiran sa rada'a tabi'iyya to wannan shi yake alkhairi akwai rada'a kuma sana'iyya shine feeding bottle ai wannan kawai daga ainihin chemical ne ake dura ma yaro a dura masa dura masa dura masa shi yasa hatta kasashen da suka ci gaba sukan taimaka ma iyaye wajen shayar da nono duk sun tabbatar ba abin da ya fi kyau fiye da nonon uwa ubangiji na kuskure ne baya kuskure akwai hikima da ta sa ya aji wannan abincin a jikin uwa shi yasa in akwai abin da za ta ci ya ƙara taimaka ma ruwan nonon ya waita to wani abu ne muhimmin shi miji ya ba ta haɗin kai akan ai haka kun gane ko kama an raba'ata at-tabi'iyya mufidatun lil'um haka ma shayar da nono irin na asali wasu na kiransa na gargajiya to yana amfanar uwa sosai ta wace fuska fi sihatiha wajen lafiyarta lirrahim ga mahaifa da wilada bayan haihuwa wal jihazil haddumi kuma yana taimaka ma karikicin markada karikicin markada yana matuƙar samun taimako ga ita uwa idan ta yi abin nan abin da ake ce maka rikicin markaɗa shine digestive system wato ai kinga abin da kika ci ai akwai digestive system ko yamar to shine ana kiransa aljihazul hazmi ka rikici irin na markaɗa na samun taimako kwarai a dalilin shan nono ina so ne kwana ne domin lokaci ya yi ƙware za mu yi ƙari sa'a kuma amma dai alhamdulillah amma mun riga mu rabi mu rabi eh kama annal islam kama annal islam harisa على ذلك فأباح للأم المرضع أن تفطر في رمضان إذا كان الصوم يؤثر في الرضاعة yadda musulunci ya kwadaitar ko ne harisa ala zalika musulunci ya yi kwaɗayi ko kice harrasa ya kwaɗaitar da a shayar da nono da haka ne fa'a ba ya halitta ma uwa ma mai shayarwa ta ma sha azuminta ko a watan ramadan da sharaɗi idan kana saumu idan azumin nata yi zai tasiri wajen shayar da nono a ah, sai ta ce to gaskiya tamboyi ne ko to ku duba su gaskiya in mai azumin nan to zan wahala ruwan nonon ma zai kafe yaron zai wahala to kai tsaye ta sha azuminta kuma kamar da muka sha ba da fata ba ma sai ta rama ba ko za ta ciyar ne ko da dai fatawa kusan gida hudu ne akan wannan ah, mas'ala ina so mu garza ya mu je mu tsaya addu'a ne ولعل من أسباب عدم عطفك من الآباء على أبناء على أمهاتهم وكثرة العقوق في هذا العصر عدم رضا الطبيعية yake cewa la'alla mai yawa ma daga cikin dalilan da ke janyo rashin tausayi da wasu 'ya'ya ke nuna ma iyayensu mata ya ce daga ciki wa kathratil uku daga cikin abin da ke janyo yawancin butulce ma iyaye fi hadal asri a wannan zamani adamu rufata da iya in shayar da yara nono uwa a ah? to bata ba shi nono ba saboda haka bai ma santa ba sai a cire tausayinta daga zuciyar shi kuma wallahi gaskiya ne shi yasa a kasashen turai abu ne mai sauki ga garo ya mara uwarsa Allah kuwa ya gaya mata bakar magana Allah ya mu to ai ne muna ta tambaya menene dalilin hana ba yaro ruwa sai ka wata shida ni dai ina bayarwa a gidana ce ba shi ya sha waje min alma'i shi in hayi wata yarinya a cikin cikin ɗaliban mu a sahaba na taɓa tambayta yan kuntuna wasu shekara ko ɗaya ne baya bayaninta e ai an gano dama akwai ruwa isasshe a nonon uwa so idan aka ba shi kusan an yi duplication ne kari kan kari saboda wani system ɗinsa a lokacin bai kai ya karɓi kari sama da bukatar jiki ba haka dai suka nuna to me yasa kuka ce a wata shida a bashi shi a nan kayan jikin nashi ya haɓaka ne ka kome wallahi ba ma jan jari duk abin da ya zama ilimi ne muna yarda da shi amma ni abin da bai kama hankali na da dalili ba ba rawana da shi yaro yana kishi kuma in ka bashi za ga alamar ya ji daɗi sannan ka ce ba za ka bashi ba la sai in an tabbatar da wani dalili a mai dukalance cewa wannan abun hadari ne in ba haka ba bi ban wani dalili akan haka ba أقول بدلوك شارقاتلكو نعم وأما الرضاعة أوكي ولما للرضاعة من أثر في المرتضي سوف شاعر واتنا التحسيني قم ديارو شيسا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يايهني أن تسترضع الحمقى النبي يايهني أدوكو مجي إرقوا دقو تشاهد دنونو إندي واواجي ita ce hamka saboda in ba a yi hankali ba sai yaron ya sha watan a nono ba washe yakan ce a ya sha a nono ne ba yana faɗa ba idan uwa hazika ce tana da ƙwarin hadda wallahi ana sa rai ɗanta zai sha wannan baiwar a cikin nono shi yasa annabi ya hana a ɗauko wadda take wawuya alhamka ta shayar da nono ƙala ƙasimin babban malami ibn qasim ya faɗa a cikin tafinsa hashiyatul rauda a raudar murbi cikin littattafan mazhabar hanafiya ya faɗa yana cewa ta'aliƙan yana mai shari akan wannan hadisi li'ana liraba'ati ta'athiran fi tiba saboda shayar da nono wallahi yana da tasiri a ɗabi'ar yaro sun maƙala sannan ya ce wa haka babban malami alƙali ya hakaito magana أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق duk wanda ya shayar da ɗansa mace wawuya ta shayar da shi akwai yiwuwar yaron shi ya zama garan homatsi wato wawa a dalilin ya sha nono daga garan homatsa shi zai kasance garan homatsi wa manir taba'a duk wanda ya sha nono min sayyi'atil khuluqi daga mace mai mummunan hali ta'adda ilaihi mummunan halin zai yi na so zuwa ga shi yaron wa manir wanda ya sha nono min bahimatin daga dabba dabba kana balidin zai zama wawa ga raho sai kal ba. wannan aka yake wanda aka shayar da shi nonon zaki zai ɗabi'a na zaki akwai sirri sosai sosai cikin shayarwa saboda karra iyaye mata musulmi su yi sakaci da wannan baiwa ce Allah ya keɓe ya mace da wannan kyauta da wannan alkhairi duk wanda ka gan shi a duniya kowaye shi sai da sha nonon nan a yanayin da Allah ta'ala ya tsara mai to bai kamata a yi sakaci da wannan baiwa ba a aje shi aje a ce ana wani filin bottle ya kamata mu kiyaye lokacin ya riga kawo jiki ah, sai gaba ta ƙarshe ko gaba ta ƙarshe na? ai addu'a? Ah? to wa qala ibn qudama ku ji da kyau babban malami ibn qudama wannan wani bijimin malami ne cikin malaman mazhabar hambaliya sa ku ne yana da littafi mai suna al-mughni al'imamu zurairi ne sai da ya karanta littafin al-mughni so 22 tsabar himma kawai kuma littafin zai kai kusan volumes kusan goma amma ya karanta so 22 tarka shi himma ba su da lokacin batawa kawai zurairi ne عرفتم to ibn qudama al-maqdisi ya faɗa cikin tafsir al ya ce fa innahu yuqalu har ma ana cewa innar radaa bighayr ittiba ko la yughayyiru shayarwa na canza mahali mutum wanda ya sha nono daga mace saliha sai je sha na wata ba saliha ba to wannan ta ƙarshen in ba a yi sa'a ba zai canza masa halin sai zama to na kirki ba Allah kyauta da haka sai mala ce fa kaifa bi ashabil halibi sana'i to me zaka ce ga masu industrial milk milk irin na ma'aikata sai ga aje ko kun san yanzu akwai wai abin da suke kira wai bankul halib milk bank akwai yanzu an samu cigaba akwai milk bank bankin madara hai wannan duniya kaga da akwai bankin jini blood bank wannan is okay to yanzu nan a irinsu usa har da turkey sun fito da eh, mai aka ce ne milk bank to malamai sun ba da fatawa akan haramcin amfani da milk bank kuma wallahi shine zama lafiya eh, ibn uthaymin ki ce domin misali okay abinda suke cewa miji da mata kawai sai su tafi banki su tafi ainihin asibiti ce wallahi yaron baya shan nonon wasa saka ce to ai muna da milk na yi da yawa ga sunan an taje. kuma ce da kai highly hygienic so an keɓe sai ku sayo madara madarar ajiya sha mai to inda matsalar take shi shine kaga nonon wata ce ba a wace ce ba madalla akwai yiwuwar yaron nan da ya sha ije a wuri yar wancan ko ba zai yiwu ba to kuma cikin mataye da Allah ya ce hurrimat alaikum ai ya ce wa akhawatukum min ar-rida your foster sister foster sister haramun ne ka aure ta to akwai yanzu haka suna da ainihin milk bank ina jin bai zo mana nan ba tukun Allah dai kiyaye kamar da suke da spam bank a ofibila bankin mani shirin ya kai inda ya kai tsiya ta kun da raƙumanci da agwagwancin ya kai inda ya kai Allah ka kiyashe mu saboda haka ya ne fa kaifa bi ashabil halibi sina'i me za ka ce game da waɗanda suke amfani da industrial milk Shi ne wanda muke bayani allazi la yudra basdaru wanda ba san ma daga yana fito ba daga kafira ce daga ya ce da come on kun ji kun tattara kun bayar yaro ya sha wala man sana'ahu ba a san ma wane ne shi ba to masu shirya daura sun ce gaskiya lokaci ya yi. kuma kuna bukatar a karanta addu'a ma ina gani mm, mu kwana nan kome kuka ce hmm? yawa addu'ar kuma muna la'akari da mm. eh to ina dai kun sani mun so mu so ne gaba ɗaya yau mu kenan amma Allah cikin ikonsa kun ga an tashi da sanyi da Allah ya kaddara mun fara karfe 8 to ina jin watakil to da kira yanzu muna kusan kusan shafakan karshe ne oh kun dauka da gobe ne wai eh yau da gobe eh, abin abinda ke akwai to me kuka ce don muna da karanta littafin irinsa ne gobe amma amma ina zuwa in zai yiwu amma in har za a zo ina iya duba in ga yiwuwar tun da karatu ma zariya kila sai bayan sallar magariba amma na matan akwai shi wannan littafin wanda suna su gaskiya ba daura ba ne kawai karatu ne na lokaci a tashi a mintuna gaba amma na ga shi kwab ɗaya kun cinye ninki ba ninkin abin da aka yi da su to ni na fi son dama ni ba na fi son an gaba da shi sai mu je ga wani in ba a yi sa'a ba kafin a sake wannan zama za ɗauki lokaci kuma misali to da haka ok mu zo gobe da yardar allah eh, amma mu yi ƙoƙari ku yi alkawari duk mukumukun sanyi ku zo ƙarfe takwas yayi duk sanyi ku zo in ina zuwa ina zuwa in yayi tsanani to don Allah kar mu ci takwas da rabi in yi tsanani an yi jinkiri kar a wuce takwas da rabi kai a dawo ba takwas da kwata da yardan Allah mu zo don mu samu ina sa rai da yardan mai duka za mu iya samun dama eh, insha Allah ta'ala da haka Allah ya amsa mana ya ba kula ladan halartar wannan daura ya kuma ba mu ikon kammalawa da amfani da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh